ya gani ya gani an samu a ina ne a nan garin ne bayan layin nan bayan layin to saboda sai kai auren ka zo ka ba da akuyar ka ta zo tana lasan ba daga mai amfaninsa eh? zan yi bincike don ni ba na yin abu da ka saboda gan zan yi auren ki ba zan tura ki tallace tallace ba ehe ba wani talla ba wani mai sai ji ki na auren gari gari gari ne daban daban daban daban ne wani garin sai ki je ki ga an wasa rikin noma sannan a baka yar Wannan garin sai ki je ki dubu kyakkyar mace sai ya ganta gona sai na yi bincike ya ce zai zo ya fi dan in ga waye shi kuma in ga me ya sana'arsa dan ba za ka je ka zo a zo an rinka cewa aika da wancan abinci kwano ko kwano shi ni ba ni tun da na auri ya kuma ya Allah ya kare kwanan ta ba taba ka abinci ɗaya ɗaya ta sha'awa ta ɗauka ta kai dan ma ya kaga kai shiru to sari hmm? ba dole in shiru ba ko dai bata maka rai aka yi akwai wanda zai bata mare ne a garin nan dan umma mai takalmin karfe kowa ka taka ya taku haka ne wallahi ina da uwa ina da uba a garin nan kai karewa ma baran gama lusari hmm. yau din nan da zan fito kamun na fito hira dauken ta goya ni ta bani bulumbo na sha nace me nake so nace wace za a siyo mu ta aika aka siyo mu kwazi ta lallabe ta ce Allah ya da ka lafiya Allah ya malabarka na fito to ka ko me zai daga mu hankali a garin nan mm, mu ba ta so na wallahi cizi ma na je a siyo mu na naira biyar aka ce ba za a saya ba amma kullun dinga aiki kaman jaki lusari mm? kai ka ga dama kai ka sake ta rena ka ne rena ka ta yi shi sa ba za ta saya ma ba banda ta rena ka ina tsiya ina cizin naira biyar ko goma ba za a saya ma ba kuka zan riga yi wallahi kuka zan riga yi irin yadda sa akuyoyin nan ke yi idan suka ce me sai ji mama ta ce a ɗebo abinci a zuba musu ɗaya in ta ƙara cewa me sai in ce a ɗebo harawa a zuba musu duk abin da suke so in suka ce me sai an yi musu amma ni ina nan ba za a bani ba kuka zan dinga yanzu in dinga damun su ba dai wannan ira kuya mai kiran sunan mutanen ba ita ita da karaman nan ita yanzu kullum sai ta autar mi ta rika lekawa abin da nan dauko ni kuma in ke yadda ta dauka